This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz talatin a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau alhamis 14 ga watan janairu na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da sabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu duma cikin shirin namu, sahabu a bamu kanun labarai. Tularan Amurka ta bayyana farin cikin Iran ta sako mata sojojin ruwan kasar su goma da ta kama ranar Talata. jiya laraba shugaban na amurka barack obama kuma yin magana da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin ta wayar tarho inda suka taɓo batutuwa da dama da suka hada da syria da kuma ukraine masana addinin islama na amurka suka ce amurka ta fi zama kasar musulmi fiye da kasashen musulmin inda suka fito to kanun labaran kenan hukumar aikin haji a najeriya ta ce ba mamaki ta bi tsarin kasar malaysia wajen tafiyar da harkokin aikin haji ko wani irin tsari na kasar malaysia ke bi aikin hajin ta wajen tsara sunayen mutane a rika bi daki daki suna tafiya hajin bayan wani wa'adi ta hakan a can jihar Niger ko shanun sata aka kawo wa hukuma a jiya ita kuma ta ɗauka ta sayar ko akan wani hujja? Akwai cikin wasu shanayen wanda ba su da lafiya don gudun kada su mutu. Dan ƙasan ne ya karɓi takardar alkawarin taimakon ƙasashe daga wasu ƙasashe ko taimakon menene? za mu yi kokari matuƙa gaya na ganin cewa mun taimakawa ƙasar kamaru da dakarun tsaro da kayayyakin yaƙi irin na zamani da ma bayar da labaru na sirri muna ɗauke da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. amurka ta bayyana farin cikin kasar iran ta sako sojojin ruwanta wato jiya laraba kwana ɗaya bayan da suka shiga ruwa 'yan kasar farisan inda hukumomin kasar suka tsare su sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce warware rikicin nasara ce ga diplomasiya shi kuma sakataren tsaron amurka ashton carter ya bayyana farin cikin ganin sojojin sun dawo hannunmu in ji shi har yanzu hukumomin amurkan ba su san yadda aka yi har aka kai ga tsare sojojin ruwan na amurka ba sakataren tsaron amurkan ashton carter ya ce har yanzu hukumomin ba su samu magana da sojojin ba domin jin bahasinsu a halin da ake ci kuma kotun kolin amurkan ta fara sauraron wata shari'a mai sarƙaƙiya kan ko tilas iran ta biya diyar dala miliyan dubu biyu ga iyalai waɗanda suka jikkata ko kuma suka rasa rayukan sakamakon wani harin ta'addanci da ake zargin iran ta goyi baya alamar ya hauku ne cikin watan oktoban 1983 lokacin da aka kai harin kunar bakin wake kan wani barikin sojojin amurka da ke birnin beirut har sojojin amurka mai tanda 41 suka halaka sakataren tsaron amurka ashton carter ya bayyana manufofin amurka kan shirin sake kwato birnin biranen masul a iraki da kuma raka a syria biranen da aka yi ikirarin cewa su ne manyan cibiyoyin isis sakatare a kata ya furta haka ne lokacin da yake jawabi ga runduna ta 101 ta mayakan sama na amurka da ke kentucky wanda ba da jimawa ba za su tafi iraki domin horar da sojojin kasar da na kurdawa a kokarin ganin sun sami galaba kan mayakan nan na isis kata ya ce yana hangen tura sojojin na iraki daga kudanci yayin da dakarun kurdawa da aka fi sani da fenshaga daga arewaci da niyyar yi wa birnin masu zobe hakanan sojojin amurka za su taimaka wajen horar da 'yan tawayen siriya domin ganin bayan isis a raqqa birnin da isis take dauka a zama helkwatanta sakataren tsaron na amurka ya ce sojojin amurka nan musamman su kamar 200 da suke iraki tuni suka saba da takwarorin aikin su a kasar kuma na sa ran za sa ido domin su gano muhimman wurare da suke da hannun mayakan sa kai wanda za a auna a har-haren da farmakin da amurka ta yi wa jagoranci a fafata wanda take yi da isis jiya laraba shugaban amurka barack obama ya yi magana da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin ta wayar tarho inda suka tabo batutuwa masu yawa kamar yadda jami'an fadar white house ta shugaban amurka suka yi bayani shugabannin biyu sun yi magana kan kokarin da ake yi na kawo karshen yakin basasar da ake a syria da kuma ganin an mutunta yarjejeniyar tsagaita huta da aka cimma a ƙasar ukraine jaman fadar white house din suka ce shugabannin sun ɗauki lokaci mai tsawo suna magana kan muhimmancin rasha ta kawo karshen irin goyon baya da take ba 'yan tawayen na kasar ukraine ita kuma cikin bayani da ta bayar fadar kremlin ta ce shugaban rasha ya bayyana muhimmancin ukraine ta cika sharuɗan da aka amince da su ƙarƙashin yarjejeniyar da aka ƙulla hakanan shugabannin dukkansu biyu sun bayyana goyon bayan su kan shawarwarin da majalisar ɗinkin duniya take ɗauran ɗaukan nauyin shiryawa da nufin cimma sulhu a rikicin na siriya inda har yanzu makomar shugaban ƙasar bashar al-assad yake ci gaba da zama kadangaren bakin tulu a wannan shawarwari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc masana addinin islam a nan amurka suka ce amurka ta fi sama kasar musulmi fiye da kasashen musulmin da suka fito wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sukar musulmi tsakanin masu takarar shugabancin amurka musamman a bangaren jam'iyyar republican ya tsanani lamarin da ya sa shugaban amurka barack obama a cikin jawabinsa na shekara-shekara da ya yi ranar talata ya soki lamirin masu yin hakan yana mai cewa idan 'yan siyasa suka zargi musulmi ba shi ne zai karfa lafiyar zaman lafiyar amurkawa ba ya ce wannan ba daidai ba ne a nasu bangare musulmi da ke amurka suka ce ba su da matsala a zaman su a amurka ɗaya daga cikin dalilan hakan kuwa shine cewa tsarin demokuraɗiyya ba sabon abu bane ga musulunci ɗaya daga cikin manyan malaman addinin islam a nan amurka faisal abdulrauf ya ce dokokin addinin islama sun ta'allaka ne akan demokuraɗiyya faisal ya ce musulmi masu yawa sun fi kallon amurka a zaman wacce tafi kama da ƙasar da take aiki da dokokin musulunci fiye da kasashen da suka fito waɗanda suke kallon kansu a zaman kasashe masu bin tafarkin addinin islama a jamhuriyar afirka ta tsakiya biyu daga cikin 'yan takarar shugabancin kasar sun bukaci a sake gida ƙuri'un a gefe ɗaya kuma suna ci gaba da bayyana damuwa kan yawan maguɗi da suke zargi an tafka a lokacin zaɓen masu ido na ƙasa da ƙasa da kuma na cikin ƙasar duk sun yi itifaki cewa ba za a ce zaɓen an gudanar da shi kamar yadda ya kamata ba saboda haka yancin zaben yana yana lilo a lokacin da mahukuntar kasar suke kokarin kammala kida ƙuri'u a zagaye na farko domin su shirya zaben fidda gwani a ƙarshen shekarar da ta gabata ne ƙasar ta gudanar da zaɓe domin mai gurbin shugabannin ƙasar na yanzu na wucin gadi ana kallon zaɓen a zaman wadda zai kawo daidaito kuma ya zama tubali na kawo ƙarshen tarzomar da ƙasar take fama da ita tsawon shekaru uku sai da zaɓen da aka yi cikin hanzari ya fuskanci matsalolin sufuri da kuma magudi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda hukumar kula da ayyukan haji ta ce za ta bi sahun kasar Malaysia. Nasir Adamu Hikaya, ja mu je. You see in Malaysia there was a time we went to Malaysia to see how Za mu ɗauko salon yadda ƙasar Malaysia ke tafiyar da harkokin aikin hajjin ta wajen tsara sunayen mutane a riƙa bi daki-daki suna tafiya hajjin bayan wani wa'adi. da hakan zai ba da dama ga waɗanda ba su taɓa zuwa ba su samu dama mun je malaysia inda muka samu mutane na bin layi shekara ashirin zuwa talatin kafin samun damar sauke faralin kwamishinan labaru da diddiga na hukumar alazan najeriya sheikh sale wakenwa ke bayani a taron masu ruwa da tsaki na hukumar alazan da ya duba yadda hajin barai gudana the hajj exercise was very very successful. Dr. Okenwa ya ce duk da kalubalen da aka samu a aikin hajjin bara na rasa rayuka a sakamakon rikitowar kogiyar gini da kuma turmutsutsun tafiya tafiya jifar shedan aikin ya yi nasara Wakinwa ya ce malamai sun yi ittifaki kan tafiya jifa ba lalle ne sai rana ta ɗago ba. Abin da malamai jiya ne malamai sun taro sun yi wannan magana. Abin da an ce za a yi wancan rana na jifa ko da safe ko da dare za a yi ba dole a jira sai bayan zawali a yi. shi abin da zai kawo sauki saboda idan kowa ya jira a lokacin nabi eh, karshen hajj na nabi mutane wanda sun ba su fi dubu dari da talatin at the highest estimate amma yanzu mutane <laughs> sun fi miliyan uku wanda suna ba za ce kowa ya jira sai bayan zawala ba zai yi ba amal tun da nabi ya yi wancan rana ya zama gaba daya rana na jifa ko da safe ko da rana ko da dare ba kome shi bin da malamai sun yi eh, a kansa shek kabiru haruna gombe na daga malaman da suka yi magana kan ta tafiya jifar da cewa hakan ya dace da tsarin shari'a waɗanda ba su samu ma inda za su iya wakiltawa ba ya halatta jifa ta sha ɗaya da ta sha biyu wato su ainihin zauna abin su a tanti a je a jifa su suna nan a tantin su a Mina ko inda tantin su yake washe gari kwana na biyu a je a jifa suna zaune abun su a tanti kwana na uku lokacin mutane sun watse suna iya zuwa su je su da jifar rana ta daya da ta biyu su hada da ta uku duka su jefa wannan ina magana ga wanda yake yin ta'akiri ba wanda yake yin ta'ajili ba to irin wayannan hanyoyi da musulunci ya bada sauki su ne wayanda maluma suka debo daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi matsaya akai kuma su ne wayanda za a ɗora alhazai akan irin wannan karantarwa cikin yadda Allah madaukakin sarki Hukumar alazan dai ta ce tuni ta fara tsare-tsaren aikin hajin bana. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. To, an gaishe ka Malam Nasiru. A can jihar naija ko a karamar hukumar Boso ce aka ba jiyan shanun sata. Da a gano na sata, ita kuma ta kwasa ta sayar. Ga dai Mustapha Nasir tsari da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta nuna damuwa game da matakin da ƙaramar hukumar Boso ta ɗauka na sayar da wasu shanun sata da aka ba ƙaramar hukumar ajiya bayan da 'yan sanda suka kwato shanun daga hannun ɓarayi. To amma jami'an ƙaramar hukumar sun ce lalurar rashin lafiya ne yasa suka kai shanun kasuwa. Harɗo Adamu Kaduna shine shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a jihar Niger. to abu mamaki an ba local gamma maimako ashe duk wanda ya zo ya zo ya duba ya gane nashi har jama'a su gane nasu an kama an ɗauki wannan ba lokal gama lokal gama ya kai ya sai da abukun ba maimako ga wa'annan sun gane shanu a ciki yanzu shanun gunawa kuke eh, zargin lokal gama ta saya to yanzu dai shanun da aka ba su mu mun san ɗari da wani abu to yanzu ba mu san inda yadda suka yi da sauran cikin ɗarin ba a ba ku ko guda ba to ban ba a ba da ko ɗaya ba ko ɗaya ba a bayar ba kuma ba ku gansu ba a can lokal kuma an je lokal gama ko sun ɓoye ne ko kuma sun gama sayarwa duk wa'annan yaran da suka tafi su duba shanu nan suka ce masu ba shanu su je wai an ba sarkin fawa saura kuma sun sayar sun an kai beji aka sayar sun ku kudin ne naira biyar ba wanda ya ma aka bar mu balle ma mu samu kudi naira biyar ba a bada ba haka zalika na zanta da wasu daga cikin masu shanun sunana muhammadu bello daga benin na zo ina duba shanuna da na je shekaran jiya aka nuna mani shanu yau da na koma ba shanu ina kenan kasuwa abin nan boso muka je na ga shanu guda sha bakwai yau da na koma ba shanu na ji aka ce ga shanu can kasuwa na je na da guda ɗaya ɗahir umar daga ina daga mai rairai eh to kaga shanu ka ka zo ne ma ka gan su na gani ina boso can na gansu guda goma sha uku da ka gansu an baka koko a ba ba ba to yanzu kuma suna ina to to yanzu ban san inda suke ba Alhaji Garba Yarima shine mataimakin shugaban karamar hukumar ta Boso wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da shanun da karamar hukumar ta kafa ga abin da yake cewa akan wannan lamari akwai cikin wasu shanaye wanda ba su da lafiya don gudun kada su mutu shine muka ware su aka kai kasuwa don a sayar da su don mu samu kuɗi a biya wannan bukatun da shi don tsire wannan da suka rage guda nawa ne kuka sayar sannan guda nawa ne aka baku ajiya da wanda wanda mu muka san muka ce a sayar ba su wuce guda uku ba amma wanda suka aka yi mana bayani cewa sun bace to su ma sai mun duga takardar mu san me ne ake ciki. A wani taron manema labarai dai da rundunar 'yan sandan jihar Niger ta yi a farkon wannan mako ta ce ta samu nasarar kwatu shanu sata da dama a cikin 'yan watannin nan da suka gabata. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mai da a kawar bai ka komi wa san kawai ne. To Allah ya kyauta. A can jihar Gombe ko wani bawan Allah ne shi da 'ya'yansa suka kone kurmus kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Abdullahab ya aiko mana daga Bauchi. Gobara ya yi sanadiyar mutuwar wani mai gida da 'ya'yansa guda shida da kuma matarsa guda ɗaya mai juna biyu a wata unguwa da ake kira da sunan Alkahira a yankin arawa da ke cikin garin gombe kamar yadda bincike ya nuna wata yarinya mai kimanin shekaru bakwai ta tsira da ranta ga karin bayani daga bakin ɗan uwan mamacin a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho eh, sunana ne abdurrahman dauda eh, abun da ya faru shi wannan wanda abun ya faru da shi kawuna ne wanda yana da mata da 'ya'yansa guda bakwai haka sakamakon abun da ya faru ya dawo yana ɗiki a gidan mai ap bayan ya dawo da daddare sun yi hira da makwabta da 'ya'yansa ya tura a siyo musu kendir sun kunna kendir duk da za su yi bacci suka kashe wutan nan da suka kashe suka yi bacci can wajen da daddare wajen karfe goma da rabi kenan eh. sai wutan lantarki ya dawo to can wajen karfe sha daya gidan ya kama da wuta inda suke kenan fannin eh. fanni fanni ne kyan haka ne fanni uku eh. akwai babbar ƴarsa ita da ta ga wutan yariga ya riga mamaye hayaki inda ɗakin su yake kenan eh. ɗakin babanta ya eh. ta fito waje tana kunkusa makwabcin wanda suke nebo a cikin gida daya eh. akan su buɗe kofa su zo su taimake su wuta to shi kuma sai yayan nasan yana so ya fita ta ban ɗakinsa kenan inda suke da matan da 'ya'yan to shi ne sai haifi ya mamaye shi da wutan da komai da ɗansa ɗansa da ya rungume shi wannan shine abin da ya faru kansu kuma sun kone su shida ne ko suka rasu a ciki na ce ma tana dauke da juna biyu tana da ciki kenan tana da karaman ciki don akan yau ne za ta tafi scanning hmm. zai kai ta wajen scanning yau da safe kenan kun nuna kan matsabarta ne ma don yanzu ma aka binne su yarsa kuma da taswira ta kuma ba abin da ya same ka tana ciki yan kwana-kwana sun zo muku ne wajen baya sabi su tabbas sun zo amma wajen can dare da dare ne suka hmm. kawo agaji abubuwan da ya mallaka duk sun kone ita wannan yar da ta tsira kawai da kayan jikinta ne kawai ta gidan su amma babu wani abun da ake fitar na amfani a cikin gida yanzu wannan yar tasa tana hannun wa kenan tana hannun mu. ta bakin dan uwan mamacin da ya rasu tare da matansa da kuma 'ya'yansa guda shida a sanadiyar gobara abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za'iqatil mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi to Allah ya ji kan musulmi a can jamhuriyar kamar kuma jakadun kasashe hudu ne suka baiwa kasar tabbacin cewa kasashensu za su taimaka wa kamar din da kayayyaki da za ta ci gaba da yaki da boko haram ga muhammad awul garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ministan harkokin kasashen ketare na kasar jamhuriyar Kamaru Jean Bela Bela ya karbi bakuncin jakadu guda hudu na kasashen waje amma mazauna a kasar ta jamhuriyar Kamaru a ofishinsa da yake babban birnin kasar Yaounde an da kowannen su yake dauke da sako na musamman zuwa ga shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Mustabiya na yin marawa kasar ta Kamaru baya kan yakin da take yi da yan ta'addan Boko Haram musamman a jihar Arewa mai nisa jakadiyan kasar Faransa da ke zaune a ƙasa ta jamhuriyar kamaru kristen robinson ta ce euh, za mu yi ƙoƙari matuƙa gaya na ganin cewa mun taimakawa ƙasar kamaru da dakarun tsaro da kayayyakin yaƙi iri na zamani da ma bayar da labaru na sirri kan yaƙin da suke yi da 'yan ƙungiyar ta boko haram ƙasar faransa da ƙasar jamhuriyar kamaru dama can akwai yarjejeniya tsakanin su na taimakawa da dakarun tsaro musamman ma a duk lokacin da ƙasar ta kamaru ta shiga yaƙi da wata ƙasa ko irin yadda yanzu haka ƙasar take fama da maharan boko haram na tambayi injiniya bukar ahmadu masani ne kan hulɗoɗin ƙasashen waje da ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma ƙasar faransa ga irin fashin baƙin da ya mini to dole ne kasan faransa ta kawo taimako a yanzu kamar yadda kasar kamaru take fama da 'yan ta'addan nan na boko haram to farko ya kamata kasar faransa ta fara kawo gudunmawa wata cikin sauri ba sai wata ƙasa ta kawo na ta taimakon ba yanzu idan muka karkata musamman mu ga ƙasan amerika ne ta fara kawo taimako ƙasar kamaru kafin ita ƙasar faransa to kaga wannan yarjejeniya da suka yi kamar ba ta yi tasiri ba jakadan kasar algeria da na kasar congo har ma da na kasar canada dukkaninsu sun mikawa wa minista bela wasiƙun da suke ɗauki da shi don mika wa shugaban kasar ta jamhuriyar kamar paul kan yadda suke ƙoƙari na taimakawa kasar ta jamhuriyar kamaru wajen yaƙi da take yi da 'yan ta'addan boko haram muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu. To an gaishe ka Muhammad Awal. Yanzu kuma har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. agogo ce karfe goma na tsakar dare da minti ashirin ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in, babu mace ko ɗaya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in, babu mace ko ɗaya. muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu bayan hira da manema labarai da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi, shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu masu fafutukar inganta rayuwa al'umma Kabiru Dakata da kuma Maryam Garba Usman domin tattaunawa kan yadda gwamnatin shugaba Buhari za ta dama da mata. wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya fara da tambayar malam kabiru dakata abin da ya sa duk da jami'an da ake da su a bangarori da ma'aikatu daban-daban da sunan wakilan iyali ake ci gaba da samun korafe-korafe ba magana ce ta wanda ya suke musu wakilci ba sa yin abin da ya kamata ba magana ce ta suma a matsa musu su shigo suma a dama da su domin in ka duba teburin da za a hau a yanke hukuncin za ka ga cewa babu su yanzu barin baka misali da jihata ta jihar kano muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace sai dai kawai a kwamishinoni da muke da su guda goma sha hudu ake da kimanin ko guda uku ne ko makamancin haka so za ka ga cewa muryar tasu a gurin da ake yanke hukuncin da zai amfanar da jama'a ba ta da karfin da za ta iya yin tasiri kuma kakkamanta bahaushe ko da yaushe yana cewa mai ɗaki shi ya san inda yake mushi yoyo to yanzu abin da zai baka mamaki a wayannan kujeru da na lissafa a majalisar jihar kano ba akwai kwamiti na harkar mata amma namiji ce ke jagorantar wannan kwamiti so gaskiya ne ana yin abin da ya kamata gurin yin tsari da zai taimaka rayuwarsa amma magana ce ta cewa tsari na demokaradiyya ya ba su dama su ma a matsa musu su shigo sai dai su ma kuma wani kalubale daga gurinsu wanda mun sha gaya musu duk da muna ta yin kuri kira ga mahukunta cewa a sassautawa yadda matan za su iya samu su masu shigo musamman a dama da su na maganar mukamai da ake takara da kuma wanda ake bayarwa su ma matan lokaci ya wuce da za su koma gefe su zauna a gefe suna cewa a ba su dama amma su rinka fakewa da kamar cewa a tausaya musu a'a lokaci yayi da za su nuna ma duniya cewa suna da kwarewa suna da jajircewa da za su iya yin abin da zai canja rayuwarsu ta mata da yara da kuma dukkan al'umma. Maryam kin ji abin da uh, Kabir da Dakata yake faɗa. Ke kina maganar a ƙara muku wakilci. Duk da cewa shi ma ya aminta da cewa babu wakilcin na inda ake yanke hukunci akan makomar al'ummar ƙasa. za ki iya cewa mata sun uh, kun gamsu da yanayin da aka kafa gwamnatin uh, tarayyar najeriya misali kun gamsu da wakilcin da kuka samu eh to gamsuwa na ɗaya da zan iya cewa mun gamsu an sa matan da suka dace matan da za su iya tsaya ma mata a sunan mata amma yawansu bai kai yawan da ya kamata a ce saboda kasan yawa ma zai iya kawo idan aka je wurin yanke wani hukunci zai iya yiwuwa an yanke kuma a fi karfin muryanta cewa ya zauna a haka saboda za a ga kamar ita kadai ko su biyu cikin mutum ashirin so yawancin irin wannan abin sannan kuma kamar ta hanyar wakilcin kamar yadda kabiru ya yi magana ya yi maganan cewa mata su fito su fito akwai lokacin da mun ta yin wannan kiran mata su fito su fito so ita gwamnati ta tashi ba da dama akwai wani abu da za mu iya kira kamar cycle na 'yan siyasa hmm. in har daman ta zo cewa za a ba mata dama sai ka ga a ciki za a ɗauko bayan a waje ga wanda suke sun isa su yi abin sai a ɗauko wanda bai kai suna da sha'awa yawa wanda ko da ba su da sha'awa za a iya jin ra'ayinsu su yi sha'awa mm. saboda akwai gudunmu wanda za su bayar sosai sai a kai wanda bai bada gudun ba zai iya bada gudunmuwan ba sai kuma a ce ai gashi an baku dama kun kasa bayan akwai wanda za su iya a wajen so yawanci irin wannan abin na siyasa shine abin da muke son a canja saboda akwai matan da daga waje ba su cikin abin siyasa amma an janyo su an ba su mukaman za su yi aiki sosai kuma za su janyo ma mata samun ci gaba. Magana in aka ce magana mata da yara ko magana iyali mallaka ce fa bangaren maza ɗin da mata. Wai me yasa ne kuka matsa cewa sai kun shiga an dama da ku bayan kuna samun wakilci misali mace mijinta maiwa dan majalisa ne ko minista ne don haka za a iya cewa ya wakilci wannan iyali din gaskiya zan iya cewa rashin samun yadda ake so ne kabiru ya yi wata magana ta cewa mai ɗaki shi ya san inda yake mishi yoyo in dai har da mazan za su zauna su fahimci mai mata suke bukata ta iya yiwuwa mutum yunwa yake ji a ɗinka sabon kaya a bashi bayan da za a yi kalli abin nan a matsayin wani abin na burgewa ko kuma kana son sabon kaya a baka abinci a ƙoshe kake amma in kai aka tambaya kai ne a wurin kai ka san me zaka ce kake so kuma ko yaya aka yi maka komin kankantar shi zaka tabbatar ya wadace ka ya ishe ka su wannan shine matsalan wakilcin da kaga muna ta cewa mata su samu wakilci saboda duk inda namiji ya kai da wakiltar mace da yara ba shi ke zaune da yaran nan ba bai san su ba amma in har mace ce ko da yaran nan wata matsala ce daban da ba irin wanda ta saba da shi ba za ka ga ta iya samun maganin wannan abin lokaci ya fara hararen mu sabili da haka tilas mu kenan sai kuma mako na gaba ku ji bayanan maryam kan wannan tambaya Yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma bakin Malam Kabiru Dakata da Maryam Garba Usman 'yan fafutukar kare hakkokin bil'adama alheri ke yi wa dukkan gwamnatoci da ke hankoron inganta rayuwar al'umma fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne kuma zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. amurka ta bayyana farin cikin iran ta sako sojojin ruwanta jiya laraba kwana ɗaya bayan da suka shiga ruwayen ƙasar farisan inda hukumomin ƙasar suka tsare su sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce warware rikicin nasara ce ga diflomasiya shi kuma sakataren tsaron amurka ashton kata ya bayyana farin cikin ganin sojojin sun dawo hannun amurka sakataren tsaron amurka ashton kata ya bayyana manufofin amurka kan shirin sake kwato biranen mosul a iraki da kuma raka siriya biranen da ya kira manyan cibiyoyin kungiyar isis jiya laraba shugaban amurka barack obama ya yi magana ta da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin ta wayar tarho inda suka tabo batutuwa masu yawa kamar yadda jaman fadar wada wasu ta shugaban na amurka suka yi bayani masana addinin islama na amurka suka ce amurka ta fi zama kasar musulmi fiye da kasashen musulmin inda musulman suka fito wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sukar musulmi tsakanin masu takarar shugabancin amurka musamman a bangaren jam'iyyar republican ta yi tsanani a isra'ila an kawar da zazzafar muhawara tsakanin bangarorin siyasar ƙasar kan wani kuduri wadda idan ya zama doka zai buƙaci dukkan ƙungiyoyin farar hula da suke samun rabin kuɗaɗen ayyukansu da gwamnatocin ƙasashen waje su bayyana masu wato dalla-dalla inda kuɗaɗen suka fito da kuma mu'amala su da gwamnatin ƙasar. matsayin gwamnatin isra'ila shine duk wanda yake neman goyon bayan wakilan majalisar dokokin Ƙasar da sauran jami'an gwamnati babu abin da ya bambanta shi da yan kamasho To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu kuma a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman sahab Imam Aliyu da muka yi asubanci tare da Chubahiro ne da ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato jona Cummings ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da wani sabon shiri da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.